Salamu alaikum dubban 'yan kabilar da a Iraki ne suka share kwanaki suna tafiya cikin hamada domin gujewa mayakan Islamic State a kokarin su na zuwa sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da bakin iyakar syria. Masana zirin Gaza na komawa lalatattun gidajensu yayin da wakilan Isra'ila da Hamas suka shiga rana ta ƙarshe dangane da tsagaita wuta a birnin Alkahira. Kusan mutane dubu ɗaya ne suka yi taro a birnin Seoul da ke kore ta kudu tare da matan da suka kayatar da sojojin Japan domin neman gwamnatin Japan ɗin ta ba su haƙuri. an yi wani girgizar ƙasa a ƙasar ecuador mai karfin awo 5.1 inda har yayi sanadiyar ambaliyar laka wanda ya kashe akalla mutane guda biyu a ƙarshe ruwan sama mai karfi a odisha da ke ƙasar india ya kashe mutane 46 tare da toshe ƙauyuka 209 salamu alaikum